Tafiya a cikin lokaci kashi na farko. Hanya ce da ake iya tafiya zuwa lokacin da ya shuɗe ko kuma lokacin da bai zo ba. In ba ku gane ba, bari in baku misali. Yanzu muna shekarar 2022. Kawai sai ka tafi yawo ko wani uzurin zuwa shekarar 2050. Ko ka koma shekarar 2001 ko ka koma shekarar 1986. Kai ko ka koma ranar da aka haife ka sannan kuma kana iya dawowa shekarar shekararka 2022 a wata ma'anar kuma za mu iya cewa canzawar lokacin wani abu ta hanyar ƙarawa ko ragewa lokaci sauri ba tare da kafaffen lokaci ya canza ba ko mu ce samun ragi ko ƙari a tsakanin lokacin ko ina da lokacin da kake a guri ɗaya alhali kowanne guri lokacinsa daidai yake tafiya. al'amura da yawa suna faruwa a duniyarmu wadda suke kulle mana kai domin ba su da kamaiman bayanin da zai fassara su amma gano tafiya cikin lokaci na iya amsa mana wasu tambayoyin duk kuwa da rudaninsa kafin mu kawo muku labaran zamani da ke da alaƙa da tafiyar cikin lokaci muna buƙatar samun cikakkiyar nutsuwa game da al'amarin tafiyar cikin lokaci ta hanyar fara duba lamarin ta fuskar musulunci alkur'ani ya yi bayani guda hudu wadda suke da alaƙa game da tafiyar cikin lokaci na ɗaya labarin ma'abota kogo wato ashabul kafi ashabul kafi ko kuma mu ce ma'abota kogo tarihin wasu matasa ne su bakwai tare da karansu da suka yi hijira domin gujewa wani shugaba da yake son sai sun bar bautar Allah ɗaya. A lokacin hijirarsu sun yi ta tafiya har dare ya cin musu sai suka shiga wani kogo domin su huta zuwa wayewar gari. Amma bayan da gari ya waye sai suka tsinci kansu a shekara ɗari uku masu zuwa duk wani abu na zamaninsu da suka sani babu shi ya shuɗe. A ganin su kwana ɗaya tak suka yi a cikin kogo amma a zahiri sun yi tafiya ne zuwa shekara 300 masu zuwa kissa ta biyu ɗauko karagar sarauniya bilkisu zuwa jerusalem domin ƙarin bayani nemi tafsir ɗin sura ta 27 a alkur'ani wato suratul namli aya ta 38 zuwa aya ta 39 lokacin da sarauniyar saba wato bilkisu wadda muke cewa bilkisu mai gadon zinare ta iso jerusalem birnin annabi sulaiman ta tura masa da saƙon isowarta amma kafin ta ƙarasa bisa ga umarnin annabi Sulaiman wani bawan Allah ya ɗauko karagar zinaren sarauniyar afin kiftawar ido duk kuwa da cewa tsakanin birnin Saba da Habasha wato Ethiopia ta yau inda karagar take zuwa Jerusalem da ke Isra'il inda aka kawo karagar ya kai tafiyar mil 500 wadda hakan na nuna cewa mutumin ya yankace tafiyarsa ne a cikin lokaci Issa ta uku tafiyar manzan Allah Isra'i da Miraji domin samun ƙarin bayani nemi sura ta goma sha bakwai suratul Isra da kuma hadisai da suka rawaito ziyarar manzan Allah zuwa al'arshi Manzan Allah ya fara kai ziyara zuwa masallacin Baitul Muqaddis sa'an nan aka tafi da shi zuwa sama ta ɗaya sama ta biyu har zuwa sama ta bakwai har al'arshin ubangiji sannan a duk saman da ya je yana ɗaukar lokaci misali wajen yi wa mala'iku nafila lallai in ka tattara wannan tafiyar gaba ɗaya ka san tafi ƙarfin a yi ta a dare ɗaya wadda hakan yake nuna cewa an samu bambancin lokaci a tsakanin guraren biyu Issa ta hudu nuna wa annabi uzairu ayar ta da matattu bayan sun mutu Alƙur'ani sura ta biyu aya ta 259 duk da cewa tafsirin ruwayar yana zuwa a kala-kala ga yadda kissar ta kasance yayin da annabi ozai yana cikin tafiya ya iske wani gari wadda za a iya cewa kufai ne duk mutanen gari sun mutu sun lalace sai iyakashinsu ya tambayi Allah shin waɗannan mutane da suka lalace suka gurguje abu mai yiwuwa ne a dawo da su yadda suke sai Allah ya so ya bashi amsa ta hanyar nuna masa misali a take sai Allah ya karɓi ransa har sai da ya yi shekara ɗari a lokacin jakinsa da yake tafiya da shi shi ma Allah ya karɓi ransa dukansu sun rugurguje sun zama ƙashi sai Allah kuma ya sake tashinsa a ganin annabi uzairu abin da ya faru bai fi na wasu 'yan sa'o'i ba a rana ɗaya amma kuma abin da bai sani ba shine ya yi tafiya a cikin lokaci har na shekara ɗari da haka Allah ya bayi misali da kansa ta hanyar nuna masa jakinsa cewa shekarar kuɗari kai da jakinka ka diba ga yadda jakinka ya rugurguje kai ma haka kai sannan kuma akan idansa Allah ya ƙara haɗa jakin ya dawo da shi duk da na san ruwayar tana zuwa kala-kala amma dai kusan wannan shine gundarin yadda take sannan bayan wannan guda hudu da alkur'ani ya yi bayani a kansu akwai kuma kissosi da yawa wadda suka ƙara shafar irin wannan tafiya a cikin lokacin ɗaya daga cikinsu wacce zan ba da ita a gurguje wani bawan Allah ya wuce wasu mutane suna hira ya yi tafiya zuwa wani ƙauye ya je ya kwana a ƙauyen kuma washe gari ya dawo amma ga mamakinsa yadda ya tafi ya bar mutanen nan suna shira da da shirar da suke basu canza ba ballantana su canza gurin zama abin ya bahi mamaki sosai har ta kai ga ya tambaye su cewa kuka kwa me kuke tun jiya da na bar ku a nan har yau na dawo na same ku kuna yin abu ɗaya. sai mutanen suka bushe masa da dariya domin su a iya sanin su wucewarsa kenan kuma ya dawo shi kuma abin da ya faru da shi ya san ya je har ma ya kwana ne sannan ya dawo da haka mutanen suka yi ta masa izgili suka yi ta faɗa a gari cewa ga abin da ya yi wadda su a ganin sa hakan kamar wata wauta ce wadda ya fiya zuzu ta zancen sai Allah kima ya nuna masa irin wannan ayar shi kuma yayin da ya shiga banɗaki zai yi wanka ruwan da ya ɗebo na farko ya zuba a jikinsa kamar a ruwa a ɗauke sai ya gan shi a tsakiyar dokar jeji a siffar mace fasalinsa komai ya canza abin ya yi matuƙar bashi mamaki amma ba yadda ya iya haka ya dinga tafiya har ya je ya samu gari a takaicen takaitawa dai har ya yi aure a wannan garin ya hayayyafa da 'ya'ya a matsayin mace me zai faru wata rana ya shiga wanka ya ɗebo ruwa ya zuba kenan sai ya tsinci kansa a asalin rayuwarsa ta baya ma'ana ruwan da ya ɗauko a farkon asalin rayuwarsa ya zuba sai ya ji saukar ruwa a jikinsa shi a iya saninsa ya ji ya yi shekara da shekaru har ya yi aure har ya hayayyafa ya yi iyali a wata duniyar amma kuma abin da ya faru a nan matarsa aikin da ya tafi ya batta tana yi bata canza ba komai yadda yake haka yake Allah ya haka ne dai nuna masa ayar cewa shi shi ne da lokaci ya fi ƙarfin lokaci zai iya yin yadda ya ga dama da shi wannan a fuskar addini kenan a bidiyo kuma na gaba za mu bayar da labarin dukan yadda mutane da yawa a zamanin da muke ciki suka fuskanci time dilation ko time travel a saurare mu mun gode